kulle a kasuwa? Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Alhamdulillah. Ya ba da sa. To ga wannan yawo. To. To wannan nan kuma fa? Wannan na hannu ne. Zai shiga. Shi wannan nan? Eh. Na da? Ai. Allah sarki. Abin. Ni saboda ni ni ce tuttukar ku sai ka ban wannan. Ita ka kai mata wannan. Wato kai kai kai tsoron Allah matar ka ta fi uwa ko? ai mu bi ne ni da ita ko wala ku dai ko guntun mai maka daɗi a ba ya yi ka zo zo kawo wani din wannan din eh to ba ki canja wannan ɗin kiran mama eh, to ka san me ina je ka in na ci wannan yanzu eh. da safe sai ne dan gargasa wannan a wuta shikenan magana tun fa kana nufin matar ka tafi ne a'a a zancen banza zakara ya taka wuka ya ce mu za a mu a wai mata ka siyo muku katon kunshi ni za ka bari da wannan fingin-fingin to ka ji ba ba sai daidai ba hana hmm. da kai dan karamu a'a a'a wallahi shi shi ma wannan din ba laifi miko takalmin na in san na yi late ba wallahi na yi na yi late to ni zan tafi ni zan siyo miki amarya ta kawai ni abin da nake so yau in cike da shi ne ki ce ki kilishi zaki ce wallahi kilishi alhamdulillah alhamdulillah kaga wannan da ah, baba hmm? fita za a yi eh fita za a yi to Mm, da Allah ka fita eh. ni ma ka tuwo min da kilishi to shi ke yawa eh to shi ke to shi ke da da lafiya <laughs> um to na ce idan za ka dawo ta min da ɗayan abu ok to to shi ke nan ba kya manta da abu kaga mene ne ɗayan abu ah, Ba. to ka ga dai kawai shi ke nan ni ma ka tuwo min da ɗayan abu to shi ke shi din dai ka tuwo da shi ke nan ba eh ka tuwo da yawa Allah ba da sa'a Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ah, ah, ah san da zuwa. Mama. Na'am, an dawo? Na dawo. San da zuwa. Sai Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Ina guri. Ina gaje. Lafiya. Ya kasuwar. Alhamdulillah. Allah ba da sa'a. Ga sabon ki da kike A to an siyo? To godiya ne. To madalla. Na gode. Madalla. Na gode. Bari shiga ciki. To. To. Shikenan, na gode. <laughs> Haihuwa mai rana ko kana gudu haifi kaya. Mai rana mai rana. Hannu da maigo, hannu da maigo. Hannu man duban ma? Da Na'am, mama. fito. Lafiya ma. Wace irin rayuwa ce wannan? Me ya faru kuma? Me wannan kuka? Ai gwarmar da na siyo min yake ce. Goruba? Eh. Ka rasa abin da za ka sai siyo goruba? Na? Ni kini ci muka da ka za ka siyo mu? Sai ka tashi ka je ka kwaso min goruba? To ai mama baki ji da zan fita ta ce a siyo mata abin ba. Ai goruba ita ce abin. Ke ma sai kika ce a siyo miki abin. Shine abin. Wallahi. Ka tashi saboda kai goro ne ya ne ka. ka tashi ka je ka ɗebo wannan abar rangima ne wannan ta muka maka ita aka duk sai ta farfashe ka hada da wannan din ta zauna ta gurgure ta kafin safe ina so wani zaka zo gaishe ni ka zo min da kwallayen shikenan mama can kuwa ba ƙaunarta take ba tun da 'yar magurgure goruba ce to ta gurgure ta ta kawo mun a kawo mun ƙwallon zan baiwa masu mm, mm, mm, jiri su ƙona su raka sansanawa kuma ina gaya maka yanzu nan Eh. saboda ban ci komai ba na kwalla faraina akan cin wannan nama eh. kilishi ba to tun da baka sami kilishin ba yanzu ka fita ka je ka nemo min nama mai laushi to shi kenan ka miƙo min shi to kuma ba haka ba wallahi sai na tsine maka kuma mama akan guruba. eh ko kana musu a'a babu a ah, to babu bara zo su yi miki nama a zuwa nemo nama yanzu yanzu nan ko kuma a bata goruba ƴaƴar eh, magwagwaran goruba lafiya? Hmm? Ko dai bawan Allah nan ya zo ya miƙa sannan ya fita. Ina ɗaka gaho. Kai, amma kuma da ya shigo na san zan ji motsinsa. Wallahi ba zai yiwu muna nan. Daga nan har Allah ya kira sa a kira a salatu wallahi sai ya kawo abin da ya tara dan ba zai wa haka kawai haifa wata katuwa da ba nan ne kare zai bi liman masallaci a za ta lafa ya girma sarki. wallahi da na gaura miki malam da taba jin irin sa ba yan na na koya hmm, zan kama ki ne akwai ranar da zan kama ki a gidan nan ni da ke ina nan sai an ba abin na Assalamu alaikum. Na an ga kai kawo. Ba ta kin bashi da ah, nauyi ai. Ba ai haka. Da kin Da nauyi wallahi. Ah, ba komai. Ai ah, ina Da alhamdulillah. da na shiga da shi ciki ko? wannan zan shiga da shi daki abinda za a yi ka je mata ka ta san ka dawo yau in ya sun an jima sai ka zo sai a kunce kaya ko dan da zuwa ba, dan da zuwa dan da zuwa hannu da mai gun ah. da danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa